Assalamu alaikum maza da mata barkamu da wannan lokaci na zo ne na zauna domin na shida ma babban sadaukin jarumin nan kalaman baito wato mujahid mg ga shida ka mai gida legendary kenan dan wanka kuma sannan shi ne super star. ga wanka ga ado ga kyauta kuma sannan ka da gode Allah magautanta suke baka nan nace da su kana nan matsayin ka kaka taka ce haka zalika duka yan matan ka MJ zaki kake gamji kake sadauki kake jama'a mu ce mu je zuwa eh, zuwa can gaba da gwarjon jajjataccen namiji duka Zaria City Kaduna State ba taba cikakken ajibota irin ka ba kaji an ce kin to bidiyo ya kare an riga da an kai karshen jan mai wasu celebrity mu dan wanka ne shi mai cin oshad ga wanka ga ado kuma sannan shi da karhin izzan ga neman agon Allah kuma wallahi Allah ya baka kwace ba haka nan na ba mu ci uba ai ni ka nace ya kara wada musu su kara sani sai kai bu can kabari kake mai danna abban kuwa kai adawa da kai zai bayani hiddin kenan celebrity dan wanka inda aje bota wanda ya shahara a social media mujahid mj da ahmad makamaji dadi akwai amana